ki wuce mana a'a abokina ina zaka je haka da kai da iyali da jaka naga kana ta sauri tafiya zan yi zan bar kasar zuwa kasar Nijar eh maka zafi haka zaka bar kasar mu ta gado sai da nace yayi hakuri yayi hakuri amma ya takura dole sai mun bar kasar kasar nan ta ishe ni da rashin tsaro ga mulkin kama karya kinga mu ce mu tafi a'a a'a ba ruwa ba tsaro ba wuta Taliya da ake siyarwa naira tamanin yanzu ta dawo naira ɗari Magi da ake siyarwa da uku naira goma yanzu a ce duk guda ɗaya ya dawo naira goma. Shinkafa yanzu kwano ɗaya naira dubu biyu. To bari ka ji. Muna da ɗan takara na gari mai tausayin talaka. Alhaji Atiku Abubakar zai gyara mana ƙasar mu Najeriya. Ai magana tafiya babu ita. Ki taya ni in lalubotawa in taya kike lalubota ki? domin mu fito ranar zaɓe mu don wa Alhaji Atiku Abubakar. <laughs> Ƙuri'aki ta sace ƙuri'a ta ta sace. Wannan ƙuri'ar da kake gani ita ce yanci. A yawwa, mu je uwar gida. <laughs> Uwar gida uwar gida. Wannan saƙo ne daga Abubakar Babawo. Najeriya ta ce ku ce. Yan ƙasa ku firfito ga zaɓin Allah shi muke.